Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanku da asuba da fatan kun gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakubu Makeri da saura abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Laraba daya ga watan Disamba na shekarar 2021 Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga baba da kanin labarai. To baban dai kungiyar Taliban mai mulki Afghanistan da Amurka sun kammala wasu tarukan wani biyu da suka yi a Qatar a jiya talata inda kungiyar ta Islama ta ce tawagarta ta yi kira ga jama'an Amurka da su maido da kadarorin kasar Afghanistan kana su ɗage mata takunkumi. A jiya talata wani yaro mai shekaru goma sha biyar da ke aji na biyu a makarantar sakandare ya buɗe wuta a makarantarsa da ke jihar Michigan inda ya kashe ɗalibai uku kane ya raunata wasu shida ciki har da malami a cewar hukumomin makarantar kane 'yan gudun hijira da magoya bayansa a kenya sun yi marhabi da wata sabuwar doka da za ta baiwa 'yan gudun hijiran kasar da adadinsu ya kai rabin miliyan damar karatu da yin aiki kanin labaran kenan shugaban kasar jamhuriyar nijar muhammad bazum ya gana da shugabannin addinan kasar kan sha'anin tsaro to kaga bai ka son ka kashe kanka ba ka son a kashe ka to haka zalika kar ka kashe dan uwanka to shine muke kira ga al'umma ga baki ɗaya na Nijar mutane mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala mu riƙe amana tsakaninmu da juna mu rike son junan mu yayin da a yau ake bikin ranar masu cutar sida ko kanjamau ta duniya wasu masu dauke da cuta a najeriya sun bayyana irin halin da suke ciki ka je wajen aure ko suna ma ana nuna ka wata rana har abin ba zai baka sha'awan ka shiga cikin mutane ka zauna ba ma to a hankali dai a hankali muna kan ma kanmu addu'a dai ana dan wayar da mutane yanzu abin ya dan ragu amma har yanzu muna idan yaran mu ma sai a ci Murtala Faruku Sanyin na zai shigo da shirin baki mai yanka wuya amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma makeri. Ƙungiyar Taliban mai mulkin Afghanistan da Amurka sun kammala tarukan wuni biyu wanda suka gudanar a Qatar a jiya talata, inda ƙungiyar ta Islama ta ce tawagarta ta yi kira ga jama'an Amurka da su maido da kadarorin kasar Afghanistan kana su dage mata takunkumai. an gudanar da tattaunawar ne yayin da ake ƙara samun ƙungiyoyin aikin jin kai suna kiraye-kiraye ga masu ba da tallafi da su ƙara taimakawa afghanistan inda majalisar ɗinkin duniya ta ce sama da rabin al'umman ƙasar na fama da yunwa a wannan lokacin sanyi wakilin amurka na musamman a afghanistan thomas west da ministan harkokin wajen taliban amir khan mutaki su ne suka jagoranci tawagogin a tattaunawar da aka gudanar a doha babban birnin katar. kakakin ma'aikatar harkokin wajen taliban abdulkahar balki ya ce bangarorin biyu sun tattauna kana suka yi musayar ra'ayoyi akan batutuwan siyasa tattalin arziki kiwon lafiya ilimi tsaro da kuma batun aikin jin kai sai dai nan da nan babu wani bayani daga bangaren amurka akan sakamakon tattaunawar a jiya talata wani yaro mai shekaru goma sha biyar da ke aji na biyu a makarantar sakandare ya buɗe wuta a makarantarsa da ke jihar michigan inda ya kashe ɗalibai uku kana ya raunata wasu shida ciki har da malami a cewar hukumomin makarantar shugaban 'yan sandan yankin oakland mike mccabe ya faɗa a wani taron manema labarai cewa bai gane dalilin da ya sa maharin ya kai hari a makarantar sakandaren oxford da ke cikin garin oxford wani yanki mai mutane 22,000 wanda ke da akalla nisan kilomita 48 da detroit ta arewa jami'an tsaro sun mai da martani ne da misalin karfe ɗaya na rana saura minti biyar lokacin da aka yi ta kiran su game da harbin kan mai uwa da wabi a makarantar inji McCabe. Hukumomin sun kama mahalin a makarantar Kano suka kwace karamin bindigansa mai sarrafa kansa. Sai dai nan da nan hukumomin ba su saki sunan mahalin ko waɗanda harin ya rutsa da su. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. 'yan gudun hijira da magoya su a kenya sun yi marhabi da sabuwar doka da za ta baiwa 'yan gudun hijiran kasar da adadin su ya kai rabin miliyan damar karatu da kuma yin aiki wannan dokar na zuwa ne a lokacin da kenya ke shirin rufe manyan sansanoni biyu a yankin da ke dauke da sama da mutum dubu ɗari hudu willy ruwari dan gudun hijira ne daga kasar burundi ya kwashe shekaru bakwai a kasar kenya ba tare da aikin yi ba yana da shahadar diploma a fannin kere-kere daga burundi da ƙarin wata shahada guda a ƙasar kenya amma duk da haka ya gaza samun aikin yi a nairobi babban birnin kenya damar da 'yan gudun hijiran suka samu na shiga cikin harkokin jama'a a kenya wani abin farin ciki ne ga hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya mai magana da yawun hukumar a kenya eugene buyon ya ce hakan zai sa 'yan gudun hijiran su ji suna da kima da kuma daraja a ƙasar. To madalla, an jima kaɗan baba Yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu da batun harkokin tsaro a jamhuriyar Nijar. Shugaban ƙasar Nijar Muhammad Bazum ya gana da shugabannin ƙungiyoyin addinai inda ya buƙaci su wajen neman hanyoyin warware matsalar tsaron da ta'addabi ƙasar da makwabtanta. Wakilin murya Amurka a Yamai, Sulamumin Barma ya aiko mana ƙarin bayani. Sanin mahimmancin gudunmuwar shugabannin addinai wajen warware matsalolin da suka addabi jama'a ko ma wace iri ce ya sa shugaban ƙasa Muhammad Bazum kiran wannan taro domin sanar da malamai abubuwan da ake jira daga gare su a kan batun zaman lafiya a wannan lokaci na fama da matsalar tsaro domin 'yan magana na cewa ko kana da kyau ka ƙara da wanka. Sa'idu Halidu shine magatakardan ofishin ministan cikin gida. Malamai su ne magadan annabawa amma da mai da tsara addini. Shugaban kasa ya tuna malamai ke lalle ya sani suna kokari wannan kuma cikin al'adar mata ta ta Nijar in zanen suna in aure in mutuwa in sallah duka dai abinda mun ka samu ciki in an ka yi wannan sabgal za a cewa a roƙa ma ƙasa don ƙasa ta zauna lahiya ya faɗa musu haka nan kuma ya da musu kuma ya gode da haka nan amma ya ce kuma su zage eh, kuma a shiga masallacin da a roƙi Allah shi tabbatar muna da zaman lahiya wanda an kasan mu da shi. Awoyi akalla biyu aka shafe ana wannan tantaunawa kuma a cewar shugaban kungiyar jama'atul izalatul bid'a wai kamatu suna Suleiman Mamman gamsuwa da irin bayanan da suka ji daga wajen shugaban kasa abu ne da ya kara ba su kwarin gwiwar ci gaba da aiki. A dama mu kafin a kira mu muna yi mun haɗa mishi wannan aiki muna saman shi kuma insha Allahu ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba za mu yi kasawa ba insha Allahu mu wanga kira da ya mana kamar ƙara mana ƙarfi ne ya yi. Samun haɗin kan al'umma a wannan tafiya ta ƙarfafa matakan zaman lafiya abu ne da ya zama wajibi in ji malamai. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. ɗayanku ba zai imani ba imaninsa ba zai cika ba sai ya soma ɗan uwansa abin da yake soma kansa to kaga bai ka son ka kashe kanka ba ka son a kashe ka to haka zalika kar ka kashe ɗan uwanka to shine muke kira ga al'umma ga baki ɗaya na Nijar mutane mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala mu riƙe amana tsakanin mu da juna mu riƙe son junanmu dama dai a makon jiya shugaban ƙasa muhammad bazum ya yi irin wannan ganawa da sarakunan gargajiya da hakimai inda ya buƙaci su wajen faɗakar da talakawa nauyin da ya rataya a wuyan kowane ɗan ƙasa a ƙoƙarin samo bakin zaren tashe-tashen hankulan da ake fuskanta can da nan a wasu sassan ƙasar nan inda 'yan ta'adda da ɓarayin dabbobi da masu satar mutane suka hana wa bayan allah bacci duk da irin jajircewar da jami'an tsaro ke yi akan wannan masifa dare da rana Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mummuni Barma da wannan rahoton ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakub ya da labaran duniya kashi na biyu. sojojin ruwa daga amurka da australia da canada da jamus da kuma japan sun kammala atisayin soja na kwanaki goma a tekun philippines da ke kudancin gabar tekun japan inda masu sharhi ke cewa barazanar china a yankin tekun indo-pacific ta kara muhimmancin atisayin sojan a cewar wata sanarwar ma'aikatan sojan ruwan amurka kasashe biyar sun yi atisayin ne domin inganta kwarewar sadarwa da dabarun sarrafa jiragen yakin ruwa da jirgin saman yaki da ma wasu dabarun yakin ruwa wata guda da ya shuɗe jirgin ruwa mai ɗaukar jiragen saman yaƙi na amurka da kuma jirgin ruwa mai wurin saukar jirage masu saukar ungulu na japan sun gudanar da atisayi a wannan yankin a cewar mujallar wall street journal grant newsham tsohon kanan sojan ruwan amurka mai ritaya kana babban mai nazari a wata cibiyar kasar japan ya faɗa wa sashen mandarin na muryar amurka cewa saboda barazanar china a cikin 'yan shekarun nan a sojan na ninkawa ainun babban likitan cutuka masu yaɗo na amurka ya faɗa a jiya talata cewa adadi mai dama na amurkawa suna da ɗan kariya daga sabuwar nau'in corona ta omicron amma duk da haka a cikin 'yan makonnin nan masana kimiyya ba za su iya gane irin rigakafin da za a buƙaci na yaƙi da cutar ba dr anthony fauci mai baiwa shugaba joe biden shawara akan kiwon lafiya ya faɗa a wani taron manema labarai a fadar white house cewa bayanan wannan omicron ya bambanta da sauran nau'ukan coronavirus ya ce yayin da rigakafi sau uku da aka bayar a amurka ka iya kare mutane da suka yi allurar daga samun ciwo mai tsanani daga omicron din har yau ana ta baba ko yalla cikakken allurar ka iya kare mutum daga kamuwa da cutar ya zuwa yanzu ya ce mutane 226 ne suka kamu da cutar omicron a kasashe 20 a faɗin duniya amma har yau bata bulla a amurka ba ko da yake jami'an lafiya sun ce suna tunanin cewa wannan nau'in cutar a hankali za ta yaɗu a amurka a ƙarshe ma'aikatar harkokin wajen amurka ta sanar da sabon matakin haramta ba da biza ga wasu jami'an ƙasar cuba masu alaƙa da abin da washington ta kira da danniya da habana ke yi wa 'yan adawa a ƙaramin ƙasar ta yankin karibiya a wata sanarwa da ma'aikatar ta fitar a jiya talata sakatare anthony blinken ya ce wasu manyan jami'ai tara a ma'aikatar harkokin cikin gida ta cuba da wasu manyan hafsoshin soja an haramta musu shiga amurka bayan da suka taimaka wurin auna wani taron 'yan jarida da masu fafutuka a farkon watan nuwamba a kan zanga-zangar rajin kafa demokuraɗiyya ba a samu daman gudanar da tattaki da aka yi wa take civic march for change wanda aka shirya yi a ranar 15 ga watan nuwamba bayan da gwamnatin cuba ta kama 'yan adawa kana ta killace gidajen masu shirya tattakin tana mai kiran tattakin da adawa da juyin juya hali in ji kamfanin dillancin labaran reuters biranen cuba sun kasance shirin a wannan rana duk da kira a shafukan sada zumunta cewa su fito a titi domin kalubalantar shugaban kasar miguel diaz canal A gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Za mu rufe taskar rahotannin nama a Najeriya yayin da ranar ɗaya ga watan Disamba kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a matsayin ranar masu ɗauke da cutar hiv ko sida wasu masu ɗauke da cutar sun bayyana irin halin da suke ciki wakilin haruna dauda biyu na ɗauke da ƙarin bayani Rana ɗaya ga watan Disamban kowace shekara rana ce da matsalar Ɗinkin Duniya ta ware a matsayin ranar masu fama da cutar HIV ko SIDA. Ana gudanar da tarurruka da bukukuwa a irin wannan rana musamman na tuna masu dauke da wannan cuta mai karya garkuwan jiki. Kimanin yara dubu goma sha uku ne suka rasa ransu sakamakon wannan cuta a cewar rahoton naka da kuma dubu biyu da ashirin da ɗaya. Malam Hassan Mustapha shine coordinator shirin arewa maso gabashin Najeriya da kuma fara zai namu irin kalubalen da suke fuskanta kamar haka. Babban muke nuna kasan musamman mu jihar mu na tabarro mun samu wato matsalan tsaro da sauransu wannan ya kara yawaita matsala din me yasa yawaita matsala din yawanci wani da suke zuwa su karbi maganin nan sukan zuwa daga karkara ne wajen gwaje-gwaje din ba wai babu ba akwai kayayyakin gwaje-gwaje din an samar maganin ma kuma an samar to amma hanyar da zaka bi ka samu maganin shine wani sai kan zama musu matsala da yake wani zai zama to shi ba a cikin Maiduguri yana wani kauye ne ai ko mu kanmu ka wannan ciwon ya zo ya iso da inda muke din ya kama mu wallahi yawancin mu ba mu yarda ba sai mu ga wannan kwaya wannan ai ciwo ne na fararen fata ba mu yarda da shi ba amma da ya same mu ba mun yarda da shi ba to ko ya sauran matan da ke jihar Borno suka ji da irin wannan rana to kuma ya zo a cikin wannan lokaci sunana Hamsatu Garba to ranan kam shine ake muna ke nuna farin cikin mu to mugun roƙon Allah kuma gwamnati ya duba mu da idon rahama da muna nuna ranar murnar mu na wannan cutar da Allah ya ɗora mana abinda Allah ya ɗora maka sai ka ce alhamdulillah dan ba wanda ya fi karfin wannan din duk ranar gini ranar zane an riga an saka ga abin da zai same ka a duniya sai ka dauki kaddara bisa ga abinda addinin mu ya ce to ranar kuma muna roƙon gwamnati yanda ya saba tallafa mana kafin garin ya rushe amma yanzu tun rushe-rushe boko haram boko haram abun kan ya zama shiru yanzu haka ina zaune a gida da marayu mun samu ci farin alhamdu ba mu samu kuma sai mu gode wa Allah suna sunana Jamila Yakubu muna nan cikin Maiduguri. Ke a wannan rana to muna farin ciki kuma muna kuka da muka rasa mazajen mu a ciki. Sai mu musu addu'a Allah ji kansu, Allah ya musu rahama, Allah ya fi mana gaba daya. Mm, shine addu'an da muna ciki. To kamar wani irin kalubale ne kuke fuskanta a wajen jama'a haka da sauransu? Eh kalubale da yawa yanzu dai mun riga mun rage kaɗan inda da an riga an san abin da ya same ka da mijinka in ka je wajen aure ko suna ma ana nuna ka wata rana har abin ba zai baka sha'awan ka shiga cikin mutane ka zauna ba ma to a hankali dai a hankali muna kan ma kanmu addu'a dai ana dan wayar da mutane yanzu abin ya dan ragu amma har yanzu muna idan yaran mu ma sai a ci mm, mm. Alhaji Barkindo Umar Sa'idu shine babban sakatare da Umar yaki da cuta mai karya garkuwan jiki da ake kira sida ko yanzu haka mutane nawa ke dauke da wannan kwayan cuta na sida alhamdulillah wato a jihar borno muna da kwatankwacin kawar mutane dubu sittin da ɗari hudu bil ma'ana yadda aka yi wannan ƙididdigar da aka yi a shekarar alif dubu biyu da goma sha takwas wato na yi sove ya nuna jihar borno muna da kashi ɗaya da ɗigo biyu to idan aka fassara shi da kuma al'umman jihar borno kusan wato miliyan shida da dubu ɗari takwas wato muna da mutane kusan dubu ɗari shida da mutu mutane dubu sittin da ɗari hudu suke ɗauke da wannan kwayar cutar amma abun bakin ciki kuma abun takaici cikin mutane dubu sittin nan mutane ba su wuce dubu goma sha hudu ne suke aka yi nasarar guda su aka sa su akan magani kuma wannan dubu goma sha hudu kuma a yanzu dai kam muna da mutane dubu goma sha biyu ne wato sauran dubu biyu ko sun daina shan magani a wajenmu sun kawar sun koma wasu jihohi ko kuma dai Allah ya musu cikawa ko kuma su kuma sun ɓace sun daina shan magani. a wani bincike da na gudanar da na nuna da cewa kusan shekara shida kenan waɗannan mutane da allah ya jarabta da wannan cuta na fama da rashin kuɗin taimako da wajen gwamnatin jihar borno haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a gaida haruna dauda biyu da wannan rahoton kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin washington dc a kan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta boa africa a kan mita 200.5 baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. Shin menene ya kawo farki tsakanin tsohon gwamnan jihar Kano Malam Ibrahim Shekarau da gwamna mai ci yanzu Abdullahi Umar Ganduje alhali suna jam'iyya ɗaya? a yayin da ake daɗa kusantar babban zaben shekara ta 2023 matasan najeriya sun soma yunkurawa cewa lokaci ya yi da ya kamata a bawa matasa dama su shugabanci najeriya duk wani dan takarar shugaban kasa da shekarun suka kasa kasa da shekara 60 so ya yi haƙuri gaskiya wannan karo ba za mu ba shi dama ba. Jama'a Assalamu alaikum. Da alama dai har yanzu akwai faraka tsakanin manyan jigajigan jam'iyyar APC mai mulkin jihar Kano, wanda kuma ya haifar da rarrabuwar kawunan magoya bayan jam'iyyar a dufaɗin jihar. Mafi shahara dai ita ce barakar da ke wanzuwa yanzu haka tsakanin bangaren tsohon gwamnan jihar ta Kano kuma ɗan majalisar dattawa Malam Ibrahim Shekarau da na gwamna mai ci yanzu Abdullahi Umar Ganduje. a wata zantawa da sashen hausa na muryar amurka malam ibrahim shekarau ya bayyana musabbabin wannan baraka maganar ba wai rashin jituwa ta mutum da mutum ba ce ni da gwamna sam magana ce ta jam'iyya an zo ya yi zaben local government wannan dai ba a tuntuɓi kowa ba ba a shawara da kowa ba amma tuna harka ce ta gwamnati ta jam'iyya muka yi shuru mun ɗauka abin da zai gyaru idan ka ce kamar ba a tuntuɓi kowa ba ban fahimci ne ba a tuntuɓi kowa ba misali a yin zaɓe ya zo tsarin mulkin jam'iyya ya tanadi matakai daban-daban akwai abin da ake kira elders forum kowace kungiya ma ko ba ta siyasa ba ai tana da iyayen kungiya kowa ya ji ana da shi to wannan irin zaman yau shekara biyu gwamnan kano da shugabannin jam'iyya ba a taɓa yi ba babu wani zama da ake na elders babu ba kokarin jan hankali ba mun yi mana mun yi muna faɗa shugabannin sun sani yanzu misali duk wanda ka kira shi sanata ai duk lalacewa yana cikin sahun gaba na iyayen jam'iyya yanzu ka ɗauki a kano bayan ma mun sanata ne biyu guda uku kana da irin su alhaji musa godebe yau alhaji musa godebe inda bai kai shekara tamanin ba watakila kaɗan ya rage su alhaji yusuf ali su jafar isa su sabani nono su general magashi wanda aka yi musu minitoci irinsu irinsu irinsu sai ka kirga mun kai wajen ashirin amma babu mutum ɗaya da ake kira a zauna da shi a gaya mana mai ake ciki a shekarun nan biyu tun da gwamnatin nan ta zo ta gandoji ta zo shine muka ga cewa to harkan nan ai ba ta mutum ɗaya ba ce ko biyu ko uku sai ma muka samu hujja shugaban jam'iyya ya yi taro yi ce jam'iyyar apc a kano ta gwamna ganduje ce ta matar gwamna ce gogo ta kuma shi chairman ce dan sarki duk wanda bai yi da wannan ba ya ci kaza kaza ko ya zauna ko ya fita a matsayinka na uba a wannan jam'iyya ta apc hmm. ka yi kokarin ka zauna kai da gwamna ganduje kai ja hankalinsa akan waɗannan matsaloli kamar aka kai wannan yanayi wato girman da kimar shi sa ba ma shelanta ba amma a takaicen takancewa wallahi yau wata bakwai tun daga watan march watan uku yanzu muna watan sha ɗaya ƙanƙantar wata takwas ma wanda suke gindinsa sun san wallahi na nema na nema ya bani lokaci in zo mu zauna ni da shi mu ba da shawarorin mu yaƙi kuma ka tabbata cewa wannan sako ya samu a gaba a nan muke wannan tsarin a nan din nan bari ka ji a watan february an yi min aikin ido a matsayin sa na girmamawa yadda ba mutane sun kai wajen su talatin suka zo hannun abuja duba ne inda muke zaune nan nan suka same ni aka taru aka yi addu'a sai aka ce duk su fita na yi magana da shi sai na ce hadiminsa nasiru ali kokoki sai na ce kai kai ne dijinsa shugaban takararsa tun 1980 zauna sai zama na dakani sai gwamna ganduje sai nasiru ali sai allah na ce gwamna ina ta sha'awar mu samu lokaci mu tattauna mu ga yadda za mu tafi da al'amuran kano na ce ni da kai yanzu ba wata sha'awar mu da ta wuce me za mu yi wa al'ummar kano na ci gaba da shawarwari na ce ina roƙon alfarma na warke zan nemi mu zauna na ce kai dj nasiru aliko koki kai ne kusa da gwamna kullum mu zauna ko da kani sai gwamna ko da kai zaɓin gwamna ne muka yadda da shi a gaban gwamnan aka yi wannan wata ɗaya na warware na nemi nasiru aliko na ce alkawarin da nan da muka yi kai da ni da gwamna a falo na abuja na warke yanzu da allah ne nemi appointment yau ne gobe ne yau ne gobe ne ba a bada appointment din nan ba kaga ai gwamna ne bai bada appointment ba na kokwantan nasiru zai ki kai wannan sako Manazar tara bayyana cewa matasa su ne kashin bayan ci gaban kowace al'umma a yayin da wasu ke bayyana su a matsayin manyan gobe to sai dai matasa a najeriya sun dade suna korafin cewa dattawan kasar na yi musu kane-kane a sha'anin shugabanci lamarin da kuma ke ƙara nisanta zuwan goben da za su kasance shugabanni a duk lokacin da aka buga turin siyasa ko aka tunkari babban zaɓe za ka ji matasa suna ta gwagwarmayar cewa lokaci ya yi da za a ba su dama domin a dama da su a sha'anin siyasa da shugabancin kasar to amma kuma har kawo yanzu matasan na cewa ba su kai gagaci ba to sai dai hakan bai hana su motsawa da ci gaba da gwagwarmayar ba domin kuwa karshen makon nan ma wata ƙungiyar matasa mai fafutukar tabbatar da shugabanci na gari a najeriya ta gudanar da wani taro a kaduna inda ta kara jaddada wannan gwagwarmaya ta neman dattawa da su zakuɗa domin baiwa matasa 'yancin damawa da su a sha'anin shugabanci nasiru aliyu shine shugaban kungiyar na ƙasa to gaskiya matasa ba su da wani kaso na a zo a gani abin ya zama lahaula wala quwwata saboda in ka duba yadda tsarin abubuwan suke tafiya za ka lissafa cikin ministocin shugaba buhari wani minista ne yadda shekarun shi suka yi kasa da shekara talatin ko dan shekara talatin da wani abu a gwamnonin najeriya gwamna guda ne muke da shi ɗan shekara arba'in da wani abu idan ka duba ka ga cewa to ai akwai gibi sosai shekarun baya irin su tsohon shugaban ƙasa yakubu gawan da shi kan shi shugaba mai ci lokacin da suka rika shugabancin najeriya a can baya suna cikin ƙananan shekarunsu za ka duba irin gudunmawar da tsohon shugaban ƙasa ibrahim badamasi babangida ya bayar duk wannan ya samo asali ne sakamakon karancin shekarun da suke da shi suna iya gwagwarmaya za su iya dokar kwaramniyar shugabancin najeriya to amma me yasa kake ganin a najeriya ana samun wannan gidin matasa suna fuskantar kalubale na samun gurabun shugabanci babban abu na farko da nake gani shine akwai matsalar ubangida siyasar ubangida na biyu kuma rashi saboda siyasar ta najeriya tana surkume ne da tattare da ah, kashe-kashen kuɗaɗe so da za a fito da tsarin da za a sassabta kashe-kashen kuɗaɗe wa 'yan takara ina da yakinin cewa matasa za su fito su ba da gudunmawa kuma za su karbi ragamar shugabanci. amma ya kake ganin watakila za a sami maslaha da irin tsarin da ake ciki da kai kan kai bayani a halin yanzu. to babban maslaha shine wannan karon dama ai a hausawa na cewa ai da ɗan gari akan ci gari nawa gani lokaci ya yi wanda kafin mu mu samu mu shiga shugabancin najeriya zaben da ake tunkara a 2023 mu yi kokari mu ga cewa mun sa matashi wanda dai ko ba komi dai bai kasa kasa da shekara hamsin ba ya zamo shugaban kasar najeriya shi ya sa muke ganin ya kamata mu fito mu jawo hankalin 'yan uwanmu matasa eh, abin nan da ake gaya muna wai we are the leaders of tomorrow yana da kyau su san cewa ai ita wannan leadership din ba na gobe ba ne na yanzu ne saboda lokaci ya da ya kamata a bamu dama mu ma a ga rawar da za mu iya takawa ka duba irin girman kasar najeriya wadda take da mutum miliyan 200 sannan ana fuskantar kalubale na tsaro cin hanci da rashawa tattalin arziki ya za a yi kwakwalwar dan shekara saba'in da wani abu ga lokacin da yake mulki zai iya cikewa shekara tamanin da wani abu ta ɗauki waɗannan kwaramniyoyi. a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Godiya ga wakilin sashen Hausa Sale Shehu Ashaka, Jumbe Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka. To madalla a gaida Murtala Faruku Sanyin na yanzu kuma sai labarai a takaice. To baballa a takaice kungiyar Taliban mai mulkin Afghanistan da Amurka sun kammala tarukan wuni biyu wanda suka gudanar a Qatar a jiya talata, inda kungiyar ta Islama ta ce tawagarta ta yi kira ga jama'an Amurka da su maido da kadarorin kasar Afghanistan kana su dage mata takunkumai. an gudanar da tattaunawar ne yayin da ake ƙara samun ƙungiyoyin aikin jin kai suna kiraye-kiraye ga masu ba da tallafi da su ƙara taimakawa afghanistan inda majalisar ɗinkin duniya ta ce sama da rabin al'umman ƙasar na fama da yunwa a wannan lokacin sanyi a jiya talata wani yaro mai shekaru goma sha biyar da ke aji na biyu a makarantar sakandare ya buɗe wuta a makarantarsa da ke jihar michigan inda ya kashe ɗalibai uku kana ya raunata wasu shida ciki har da malami a cewar hukumomin makarantar shugaban 'yan sandan yankin auckland mike mccabe ya faɗa a wani taron manema labarai cewa bai gane dalilin da ya sa maharin ya kai hari a makarantar sakandaren oxford da ke cikin garin oxford wani yanki mai mutane 22,000 wanda ke da akalla nisan kilomita 48 da detroit ta arewa a ƙarshe 'yan gudun hijira da magoya bayansu a kenya sun yi marhabi da sabuwar doka da za ta baiwa 'yan gudun hijiran kasar da adadinsu ya kai rabin miliyan damar karatu da kuma yin aiki wannan dokar na zuwa ne a lokacin da kenya ke shirin rufe manyan sansanoni biyu a yankin da ke dauke da sama da mutum dubu ɗari hudu willy ruwari dan gudun hijira ne daga kasar burundi ya kwashe shekaru bakwai a kasar kenya ba tare da aikin yi ba yana da shahadar diploma a fannin kere-kere daga burundi da ƙarin wata shahada guda a ƙasar kenya amma duk da haka ya gaza samun aikin yi a nairobi babban birnin kenya to masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan allah ya kai mu an jima da hantsi a misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato bakwai kenan agogon gmt da ghana za ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin baba yakub makeri da ya taya na gabatarwa sai kuma jumbe hamza da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.